Hakan da yana zuwa ne kasa da makonni biyu da hukumomin na Najeriya suka sanya dokar da ta haramta wa 'yan kasuwar kasar shiga da motoci ta kan iyakokin kasar in banda ta tashoshin jiragen ruwa. Tunda dai 'yan kasuwar da ke hada-hadar motoci suka fara bayyana damuwa game da wannan yunkuri na gwamnati. Alhaji Nura Zailani Ibrahim Daneji na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ke shigo da motoci Najeriya daga ƙasashen Turai da sauran nahiyoyin duniya. Ƙungiyar 'yan mota ta Kano gaba ɗaya ta yi taro jiya da yamma dalilin wannan sanarwa da ake tunanin za ta fito ranar Monday. Idan aka ce an yi haka to gaskiya fi sabilillahi gwamnati tana nufin za ta gurgunta harkar mota gaba ɗaya a Najeriya. Wanda da gwamnati za ta duba ta sauƙaƙa dutin za a fi shigo da su ta hanyar da gwamnati gwamnatin ita kanta za ta samu kuɗi dan za a koma kowa ya concentrating kan hanyar da take ba ta daidai ba ma'ana su moga abin da ake sayan gwab a baya za ka ta ɗari biyu da hamsin a kwatano ko kuma ma in bidin kai ba za ta kai haka ba ka zo ka biya kuɗin aikin kwatano wanda bai fi dubu ɗari ba ka biya maje duti za ka yi bai fi dubu ɗari ba ko dubu casa'in yanzu an ce sai ka biya mata dubu ɗari uku kaga koma baya kenan saboda haka ni da kaina ba zan biya kuɗin dutin mota gwab wannan da ake tasi da ita talaka yake hawa ba zan biya naira dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da talatin shigo da ita ba me zan samu kai yanzu an ce ka saye ta dubu ɗari takwas ko ɗari tara ko miliyan ɗaya ba za ka siya ba babu wata mota da za a ƙara wata wata ba ta ƙaru ba. shi ma dai aminu mai adam wani mai shari kan al'amuran yau da kullum a nan kano na cewa wannan abu shine kamar gyara ne irin na ganga a uzunawa gwamnati tana maganar tattalin arziki ya durkushe kaza kaza da sauransu idan aka ƙara wannan kuɗin duty din suka yi tsada ba kowa ne zai iya zuwa ainihin isiyo wannan motocin ba ita fa wannan gwamnati talakawa ne suka ɗora ta yadda talaka suka zo wasu suka rasa su wasu suka jikkata don gwamnatin ta kafu kiyasi da aka yi akalla muna da mutum misali matasa sama da kimanin miliyan ashirin ko fima wanda ba su da aikin yi wanda suka shiga jami'a kenan da abin nan kwalejoji to ba aikin yi kuma wannan mutanen in aka zo aka matsa wannan abin me ake so eh, jama'a su ya kamata duk abu in gwamnati za ta yi to sai ta duba me zai haifar wannan sakamako wannan yunkuri na gwamnati na karin haraji akan motocin zai samar malam lawan habib wani masanin tattalin arziki ne da ke aikin malinta a kwalejin fasaha ta kano shi ƙarin haraji a lokacin da kasa yake yin kasa yana sa gwamnati ta samu kuɗi amma kuma yana da ta mutane sauran abubuwan da ake shigowa da suna karuwa musamman in kace da tireloli da bas bas na dogo na ɗiban jama'a da taxi taxi idan ka kara musu kayan fito kuɗin wato zirga zirga na jama'a zai karu idan ya karu kuɗin sana'antar da kaya da kasuwanci zai karu saboda abin da kira transport cost idan wannan ya karu hauhawar farashi zai karu kuma zai daɗa taɓa tattalin arzikin da mutane suke da shi a hannunsa. Yau abin da ya kamata gwamnati kar ta zama da abin da ta samu kuɗi a hannunta sai ta dinga la'akari da samun ta da kuma yadda samun kuɗin nata ba zai galabaitar da na ƙasan ƙasa ba. Yanzu dai kimanin shekara guda kenan mahukuntan na Najeriya suka haramta wa 'yan kasuwa siyo shinkafa daga kasashen ƙetare domin shigar da ita cikin iyakokin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.